a yayin da yake kaddamar da shirin feshin maganin fari da tsuntsayen da ke tasowa daga makwabtan kasashe zuwa najeriya suna cinye amfanin gona a birnin kebbi fadar gwamnatin jihar kebbi ministan aikin gona chief audu obe ya ce duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na tsananin rayuwa gwamnatin tarayya ba za ta ja da baya ba a shirin nata da ke da manufar wadata kasa da abinci. It is true that there is uh, some financial difficulty confronting some families. But the problem is it is the big cities now that are experiencing hunger. Ya ce gaskiya ne da akwai matsalar talauci da ke addabar wasu jama'a to amma gaskiyar lamarin dai ita ce manyan birane ne ke fama da matsalar yunwa da fatara ba wai yankunan karkara inda ake noma ba ba za mu mai da hannu agogo baya ba a sabon tsarin namu domin ko ya zama wajibi mu noma wa kanmu abinci shigowa da abinci daga kasashen ƙetare san ba mafita ba ne muna da ƙasar noma mai albarka kuma muna da manoman don haka ragwanci ne kawai ya addabe mu a can baya don haka ba mu da wata hujja ta ci gaba da ragwanci an excuse for continued laziness and indifference we just have to grow our food shekara ɗaya kenan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama ta hanyar bada lamuni na babban bankin najeriya gwamnan jihar kebbi na ganin kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu duk da ƙorafe-ƙorafen da wasu 'yan najeriya ke yi da ban mamaki lalurar da take addaban najeriya ta faru ne da lalurori da ke cikin duniya an samu canjin kasuwanni a wurare daban-daban cikin duniya ba a sayan kayan da najeriya ke yi ba a sayan mai na najeriya ba wai farashin mai kawai ya faɗi ba ne kusan ba a saye sannan ga faɗuwar farashi sannan ga tashin hankali da ake samu wurin da ake haƙo mai wanda yake shawarar inda ba don tsari da matakai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ba da damunancin ya wuce haka kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya, ya cire mu na takaici shine dukan jihohin najeriya 36 da, da har ma birnin mu fct akwai abin da za a yi na noma wanda zai kara ba mutane aiki ya ba mutane kuɗi ya ba mutane abin yi ko da an samu haɗuwar farashin mai kuma shine shugaban ƙasarmu yake yi kuma bi iznillahi ta'ala mun nan mun ga fa'idar eh, in farashin abinci ya tashi mutane su ƙara nomawa shirin na feshin magani da yana da manufar kare ɗimbin shinkafa da alkama da ake kokarin girbewa nan ba da jimawa ba daga dubban tsuntsaye da fari da gwamnatin ta ce ta sami rahoton sun soma shigowa daga makwabtan ƙasashe zuwa cikin wasu jihohi goma sha bakwai da ke kan iyakar ƙasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria